Assalamu alaikum masu sauraro ina fata da kai da fatan kuna jin daɗin zafafin labaran da muke kawo a ƙarƙashin wannan tasha mai albarka da farin jini ta rage da musa da idan mai sauraro bai mance ba har yanzu muna nan a cikin littafin nan mai suna kashe ga albina. wanda haɗin gwiwa ne na marubuta umu nabil da umu ramadan sannan tutar sa da daudawa yanzu mai sauraro za mu ci gaba ta da hannuna kashi na goma. Wani ƙara ta saki tana kai hannunta a wurin saboda zafin da kunnen nata yake mata. Ta ce ka daina zagan mu mahaifi shi ma ba yin kanshi ba ne. Ƙaddarar shi ce ta zo a haka amma don Allah ka daina sa ina jin ciwo. Sha sha to aike ce ba ki sani ba dama na fi son ki ji ciwon ashe ba ki da labari ai na fi so ki yi ta shiga cikin kunci da da na sani. Mai mara amfani tun da kika nace kika ce sai ni kike so to ki sani ni ana son ki ko ɗaya ko kaɗan ko miskala zarra to dama waye ya ce maka ina son ka ai ni ma ba son ka nake ba kuma har abu da ba zan taɓa son ka ba wallahi kuma ina roƙon Allah ya yanke alaƙata da mugu azzalimi irin ka wanda bai san darajar ɗan adam ba shi kan shi kawai ya sani duk azabar da yake bata bai hana bakin ta mutuwa sai da ta ji ya murɗakan nononta da ƙarfi ya tura ta kan gadon ya ta kanta ya danne ke ta saki kuka mai cike da azaba da wahala bakin shi ya saita a kan nata ta kawar da kanta da ƙarfi ya juyo da kanta ya samu nasarar saka bakin cikin nata ya shiga tsotsa tamkar wanda ya samu sweet rigar jikinta ya samu damar cirewa ya jefa ta gefe guda tare da hannun sa ya cire mata pant nata hannun shi ta rike gam saboda jin yana kokarin saka yatsar shi a cikin kasanta bakinta ta cire a nashi ta ce ka yi kaji ba zan sake maka rashin kunya ba don allah ba zan sake ba ka rabu da ni ban jin daɗi bai kan saurare ta ba sai daka sai dakatawa da ya ya cire kayan shi tsaf kaf ya dawo kanta ya saita jikin shi ya saka a nata ya fara aikinsa sai aikin kuka take shi kuma yana bato, sai kiran sunan sara yake wanda hakan ya fi bata wa mu'mina rai da sanya ta cikin kunci zaune take a falo tana hadin da waya alhaji asimi fito cikin shiga ta alfarma yana taku har ya iso gare ta kallo cike da zoliya ya ce a'a kaga amarya a gidan abban muhannad ni kam sai na rasa miye sirrin kullum sai kara kyau kike kamar sabuwar haihuwa yar shekara 'yan ƙarama, 'yan. ya karasa magana cike da murmushi tare da zolaya ita ma dariyar ta ta taso har inda yake ta ce mm, ka bar fasa min kai mana haka ai ko ma menene kai ne sirrin ba kowa ba shi yasa nake ƙara kyau din to ma da ai haka nake so kullum ina ganin ki na ga kamar za ki fita ina kuma za ki na kamar za fita ina kuma za ai kuwa ka faɗa ka faɗa daidai gidan hajiya kudu zanje akwai wani taron walima da zamu je wata ƙawarmu yar ta yi saukar alkur'ani take ya ji abin ya burge ta ta burge shi ya da ta ambaci haka ya da murmushin sa ya ce kai masha Allahu amma na ji mata daɗin haka Allah ya sa ta yi Allah sa ta yi ta yi asa'a mu ma da a ce muhallat ya yi da tuni muna nan da allon shi muna kalla muna jin daɗi haka ne kam ubangiji Allah ya yi jagora bari na shirya sai ka sauke ni ba za ki fita da motar ki ba ko babu mai a cikinta ne a'a ko da na da na ga ba ka san ina yin driving shi yasa no kar ki damu ga wannan ki bata ki ce ina mata murna An sace tana godiya daga haka su kai sallama ya dau hanya ita ma ta fita kai tsaye gidan hajiya kudu ta nufa inda ta sa'a tana isa ta iske ta ta shirya tana jiranta su wani ɓata lokaci ba suka dau hanya sun yi tafiya mai tsayi mami ta kalli hajiya kunu ta ce tafiya ta ki karewa hajiya in ce dai mun kusa ko ta tambaya cike da kosawa dan murmushi kulu ta ce a ai kai haba yanzu kuwa za ki ga mun iso duk wannan tafiyar da muka yi to shi kenan Allah ya sarki mu lafiya ta ci gaba da turabin ita kuma kudu ta amsa da amin haka suka rinka nausa cikin jejin Allah ta'ala motar nan ma a bakin hanya suka ajiye da. saboda ba za ta shiga ba za ta shigo ciki da tsabar ba tsabar tsayin tudun da suke hawa kai gaskiya da na san kullu irin wannan tafiyar zamu Allah ba zan zo ba sai mu nemi na cikin gari a amma wannan hawa tsauni haka ta ƙarasa faɗa sai numfashi take saukewa hajjiya kenan aini na san aikin boka mangal mangal shi sa na ce maki mu zo wurinsa saboda kamar yankan wuka yake yanzu zai yanzu zai fara aiki ke dai mu kara sakin ga wancan tsaunin da kika hango to mu ma muna zuwa wajen to Allah ba mu sa'a kamar yadda kika kike koda aikin nashi yasa haka ne haka ne ma suna isa suka tarar da bukaman ɗan sai wasu surutu yake sai kalli ɗan sai kalli can ya zuba wata kururuwa da ihu da magana shi kaɗai. Za su shiga kenan ya daka wata wawuyar tsawa wadda ta saka hantar cikin mamin Muhannatu bugawa take ta ji wata gudawa ta ta an ciwo mata ga gumin da ya yanko mata lokaci guda. Ita ko kulu ko a jikinta dama ta saba zuwa wurin shi don haka ko gyarzau ba ba ta dakata ta ce ranka ya daɗe ka daɗe kana tsiyarka ka daɗe kana tsula tsiyarka babu wani shege ko shegiya da zai ga bayan ka kai kaɗai ne mantan kai ne mai yi ya tabbata ko ya tabbata ko ba su so kai ne ubansu kai ne uwarsu haka kuduce ta bambaje boka mantan da kalamai masu fasa kai shi kuma sai washe jajayen haƙoran da take ce na gaishe ki kulu gaishe ki ya gaishe ki da karkuzu da da kayanus tare da cikoki duk suna gaisuwa sai ce a maki aiki yau na musamman ya sheke da wata mahaukaciyar dariya yayin da mami ta daskare a wurin ta rasa abin da yake mata daɗi sai goge gomin da take yi da gefen ta take kudu ta ce matsal duk na amsa kuma na gode to madalla me ke tafa da ke Dan take ya kuluce ba kuka man dal bayanin duk abin da yake tafa da su wanda ya ce huran karki damu an yi an gama aiki ya karbu cikori ya ce a shaida maki shi zai ɗaura da komi a hannunsa kulu ta washe baki ta ce shi yasa nake son aikin kamar ɗan saboda kana da manya-manyan girka-girkan guma-guma irin wannan kirarin da kudu take mashi shi ya fi so idan kuma za ka kwana yi mashi irin su to aikin ma sai ya yi maka ya ce ba sai ka da komai ba haka mantar ya washe bakinsa ya ce za ku iya tafiya kuma kin san sharaɗi na babu juyowa babu saka takalmi har sai an fita bakin hanya ma'ana an daina ganin tsauni na ku tashi ku tafi kuɗi kuma ki ajiye karkudu zai zo ya ɗauka ki ajiye shi a inda kika saba ajiyewa to shi kenan babu damuwa haka suka ɗau hanya jikin mami duk a gajiye saboda tsantsar fargaba da tashin hankali yamma Maliki suka isa gidan kudu basu su jima da zama ba alhaji asimi kira mami yana tambayar ta shin ko ta dawo eh yanzu dai nake shirin tawowa insha Allah to masha Allah a hanzarta daga nan suka yi sallama ya kashi kiran sai da ta yi sallah tukun ta ɗau hanya kullu tana jaddada mata kacce wasa da komai kamar yadda bankare ce mami ta amsa da to ta saka kai ta fita tana isa kuwa kamar haɗin baki shi ma alhaji asim yana isowa yana shigowa da masu tsaron shi a tare suka shiga cikin gidan bayan sun zauna mai aikin ta ta kawo masu abin sha alhaji asim ya ce ya masu sauka da fatan kun bar su lafiya ya amsa yana kai kofar ruwan da ke hannun shi bakin shi lafiya kalau ta ce a ƙara yi mata godiya fa a kai haba babu komi Allah ya albarka amma ba kun ji ma gaskiya na yi tunanin cinya ma za ki dawo sai na gaya ba haka ba hmm, bari kai dai ai ka san mu ne manyan ƙawaye kuma mu ne akan komai shi yasa kuma ƙawata da ke da ke tana da jama'a da yake ƙawata tana da jama'a shi yasa ba mu samu kanmu ba sai yamma da ayya sannan Allah ya biya ku amin dama ina so ina son ce maka dama ina san ce maki kila gobe zan yi tafiya idan Allah ya kai mu da rai da lafiya to Allah ya kai mu ya nuna mana da rai ina ina ka ina zaka je wani aiki ne zan je Turkey amma ba zan jima ba ba zai wuce kwana uku ba duka zan yi na dawo to masha Allah Allah ya nuna mu Allah kuma ya taimaka Amin. Mun je ki haɗa min mu je ki haɗa min ruwa zan yi wanka. A tare suka miƙe suka nufi ɓangaren daji. Zaune umma take kan kan tana ta addu'a hannunta a sama amma mu'mina ya shigo ya shigo rike mu'mina shigo rike da leda a hannun shi wuri ya samu ya zauna bayan ta kidar a tare suka amsa da amin kallon shi ce ta ce sannan ka da dawowa ya hanya lafiya kalau ya gidan duk lafiya kalau to la ya faɗa tare da mika mata ledar da ke hannun shi karɓa ce ta ajiye guda ba tare ta ajiye gefe guda ba tare da ta duba ba ya kalle ta yace baki duba kin ga me a ciki ba oh ai na da ci. ba sako na bane shi yasa amma tun da kika ga na miƙa maki kin san naki ne hannu ta miƙa ta janyo da ta buɗe tare suka haɗa ido umma ta ce wannan kayan fa wallahi ɗazun muka haɗu da baban muhammad shi ne ya bani ya ce na kawo maki umma ta duba yawan kayan da kyawun su ta ce ikon allah kuma duka wannan kayan haka i eh, wallahi ni ma na ga hakan har nake ce mashi kayan sun yawa amma ya ce babu komai. na gaishe ki na kuma ƙara yi maki godiya allah sarki to na gode allah ya albarka har yanzu ba ku ƙara magana da su mu'minan ba wallahi kuwa ɗazun ma ya kira muhammad da bai ɗauka ba ya ce za mu gaisa kuma har muka rabu bai kira shi ba shi ma kuma bai kira shi ba ayya to ubangiji ya sa tana cikin ƙoshi lafiya insha Allahu ma hakan za ta kasance umma ta miƙe don ta kawo ma abban mu'mina abinci ya ce ina zuwa kuma abinci zan kawo maka a'a i zaman na gode mun ci abinci tare da Alhaji Asim ayya to madalla a bangaren su Muhammad kuwa tun wannan ranar bai kuma bi ta kan mu'mina ba har gaban shi ita ya saka a gaban shi sai dai yakan ɗan lura da yadda suke gudanar da komi ita da Laritu saboda yadda ya ga tana nuna mishi yayyarta tsantsa a kan cikin nan shi yasa hankalin shi bai kwanta ba ta wani bangaren kuma zuciyar shi ta ce to ai kai ka kwantar da hankalinka tunda tana da ilimi ba za ta zubar da cikin nan ba da dai a ce ba ta da ilimi ne sai ka saka mata takunkumi a ɗakin laritu suke zaune gaba ɗaya mu'mina ba ta da natsuwa ta inda take mata ci daɗi kullum tunaninta bai wuce ta ganta a gaban umma da da abba ba yaya za ta yi ta ga ummanta laritu ta ce anti mumina da yadda za ki yi ki ganta mana ki faɗa ma yayan muhannad tun da yanzu kin yi wata uku ai ina ganin kamar zai barki ki je sai lokacin ta san maganar zucin da take yi ta fito fili to kalli ta kalli laritu fuskar ta babu walwala ta ce ke har yanzu yarinya ce Ba ki san waye muhannad ba har yau shi sa kike faɗin wannan maganar kin gani don Allah ta shi ki je kicin ta haɗo min ti amma Lipton kawai ki sa ɗayar ɗanyar citta da shiga daidai misali to shi na anti idan kin gama ki kira ni ta landline da ke room nawa zan zo na karɓa to anti ita ma mu'mina fita ta yi ta nufi ɗakinta sai da ta cire komi na jikinta sannan ta ɗaura tawul daidai cinyarta ya tsaya ta shiga toilet ta haɗa ruwa masu zafi tare da turarurruka masu ƙamshi sannan ta shiga ta rufe tana jin yadda ruwan ke ratsa mata dukkan sassan jikinta yana zaune kamar an tsigare shi ya ji ba abin da yake son gani in ba mu'mina ba kai tsaye ɗakin ta ya nufa daga shi sai fant na maza ko kunya baya ji haka ya tura kofar ɗakin kayan da ta cire da shi ya fara tuzari isa ya har wurin ya ɗaga su ya ji sai zuba ƙamshi suke kallon ko ina ya yi tsafta da shi gwanin burgewa ya tsaya bakin toilet ɗin inda ya tura ƙofar toilet ya yi sa'a kuwa a buɗe take turawa ya san ba ta san ya shigo ba sai hannunta da yake mubin kan ƙirjinta tana goga sabulu samun kanshi ya yi da yin murmushi kawai sai ya ji hakan da ta ke yi ya yi matuƙar burge shi ga bums nata da suka yi tsaye farare kal da su sai sheki suke sai ya ga sun ƙara cika da kyau ko dai don a cikin ruwa suke shi yasa suka ɗauki hankalin nasa a haka ya tambayi kansa sanin babu mai bashi amsa yasa ya kai idon shi kan gabanta ɗan gashin da suka fara fitowa a wurin sai ga su ma sun yi mashi kyau da yake akwai ta da yin aski da zaran sun fito da take cire su matsawa ya kusa da ita har da jan wata yar kujera da ke cikin toilet din ya zauna ya shiga shafa mata bams nata sai ta ji wani daɗi gaba ɗaya ya ratsa mata zuciya bams ɗinta kuma turo mashi bams ɗin take kuma turo mashi saboda daɗin da take ji ya yana shigar ta shi kam ya samu abin abin yi saboda haka ya samu damar shafar su yadda yake so sai da ta ji hannun mutum ya a kasanta tukunta zabura ta miki, ai gaba ɗaya bai yi aure ba sai sai buɗe ido ya ya gan shi cikin bahon ruwan a kufule ya ɗago kai yana mai da numfashi saboda har cikin bakin shi ruwan ya shiga ganin haka da yanda yake jefa mata wasu kallo ya sa ta yin gefe tana kare ƙirjinta da hannunta dama iya dama iyakar shi wannan ƙaramin wandan don haka ya zame shi ya tsaya babu komi jikin shi a rufe a rufe ta rufe idonta ta ta ce dan Allah ka fita wallahi ban san ka ban san ka shigo ba takowa waye har inda take kasancewar ta a rufe suke hannunta kuma akan ƙirjinta sai kawai ya saka bakin shi cikin nata gaban shi ya shiga goga mata nata